وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون annabi ibrahim ya sanya kalmar tauhidi wato la ilaha illallah ta zama tabbatacciya a cikin zuciyarsa a bayansa ba za a gushi ana samun wanda yake kaɗaita allah kuma baya yin shirka da shi a cikinsu ba duk wannan ya faru ne don fatan ko za su koma ga allah ta hanyar tuba zuwa gare shi daga shirka da sabo.